ومن فلا واشهد ان لا اله الا الله أن لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونظر الامه وجعل في الله حق الجهاد حتى أتى اليقين فترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها رأيه إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وعلم على نبيك الكريم ورسولك الأمين المبعوث بالأدلة الباهرة والهجم القاهرة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة ما سكرما ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ganin asabar bayan yammacin juma'a ta ga watan sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatanta tashi a kalandar albashi da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha ina gode wa Allah mai komai mai kowa da ya haɗa ni da ku a wannan fili da ke cikin CCOG a nan garin yamai ko kuma niyali babban birnin ƙasar Nijar a yammacin Afirka. Ina ƙara wa Allah da ya ba da ikon amsa wannan gayyata da ‘yan uwa suka yi mani kuma a madadin kaina na ɗan uwa malam Mustapha Muhammad Sani da muka taho tare ina nika godiya ta musamman da su ‘yan uwa da malamai na wannan gari da limamai da shugabanni da suka karbe suka karbe mutar ba ta karramawa ina addu'ar Allah ya saka musu alkhairi ya sa a cikin mizanin kyawawan ayyukansu ya ba mu amfanin da ke cikin wannan haɗuwa tamu kuma ya sa haɗuwar ta zama hujja a gare ba hujja a kanmu ba a ranar kiyama ya wala ya ma'umal wala barun illa man ata ba da kalbin salim bayan da yawa kamar yadda aka sanar mawuyin da za mu tattauna a kansa a cikin wannan dare ta tarihinsa shi ne muhimmancin haɗin kan musulmi wannan mawuyi ba a yin an zaɓe shi ne kawai saboda abu ne da ‘yan uwana da ke ƙasar Nijar za mu so su sani. Bar saboda matsala ce hassasa da al'ummar musulmi a duk inda take a yau a duniya take bukata wannan ya sa a majalis a majalis a wurare daban-daban ake tattauna wannan matsala ta haɗin kai domin amfaninta da kuma irin ƙalubale da ta'addi da take yi wa al'umma a duk inda take a yau a duniya ina ganin cewa ba a fara da wuri zai zama hikima insha Allah in takaita muhabara ɗin ta yadda wata ƙila abin da aka yi a yau gobe muna sa rai a haɗu da wuri domin ya zama za a yi wata tafi ta yau tsawo insha Allah amma haka ba ya nuna cewa zan takaita takaita wata ba zan faɗi irin abin da muke ganin ya kamata in faɗi ba kuma alhamdulillah ina tare da 'yan uwa da malamai har ma da ɗaya daga cikin malamanmu a zariya wanda ya zama ɗan garin yamai tun da shekararsa goma sha tara a ƙasar Nijar bayan kuwa daga zariya yake wato malam Muhammad Awal wanda Allah ya kawo mashi abin da faɗi ba ina tsaya ina sa ran su su cika sa insha Allah ina roƙon Allah ya mana muwafaka wajen isar da sakon yadda ya kamata ya mani gam da ƙasar wajen faɗin daidai ya kuma kare ni ya kiyaye ni daga tuntukan harshe da baniya da faɗin abin da ba daidai ba. Ɗan kuma su girma a yau rashin haɗin kai a tsakanin musulmai na daga cikin manya-manyan matsalolin da ke addabar al'umma gaba ɗaya kowa ya san kuma muna ji a wurare cewa ana ambatawa a wurare cewa cewa a yau musulmi suna da rauni a wajen haɗin kai a ƙididdiga da aka yi ta shekara ta dubu biyu da goma an ambaci cewa yawan musulmi a duniya ya kai kusan biliyan ɗaya da rai a cikin mutane biliyan shida da kusan rai a iya cewa al'ummar musulmi ta kusa ɗaukar kashi ɗaya sau hudu. Kenan idan ta kuma a duniya duk mutane hudu a duniya ɗaya musulmi ne. To amma sai aka ware gari a yau yawan nasu ya zama su su su yawa wadda take ta turuwa yawa wadda take ba ta ma ne kimar yawa ta tsuntsiya ba domin kuwa gamu babu da murya guda daya gamu babu da sauti guda daya gamu babu faɗin magana iri ɗaya ba wadda ta ƙasar ya bai ba ba wai a ƙasar Nijar ba ba wai a yammacin Afirka ba ba wai a nahiyar Afirka ba a a duniya a ɗaya duk inda musulmi suke illa ma a jima rabbuna suna da rauni wajen haɗuwa wuri irin abin da aka san su a baya Ta da cewa tarihi na nuna mana manya ɗiban fara al'ummar farko a wannan al'umma jagororin wannan tafiya manya ƴan mazajiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen da suka rayu da manzon Allah suka ci abinci tare suka sha abin sha tare suka yi barci tare suka farka tare suka aura daga gare shi ya aura daga gare su suka fita tare suka shiga tare suka yi hira tare suka yi jihari tare suka zauna tare suka kwanta tare waɗannan mutanen da ba a yi kamar su ba ba kuma za a yi yanzu ba mutanen da ake cewa rijalun halakar zamanu la yasiyan na bilislihin halakar yaminuka ya zamanu fakafirin su daga cikin abin da suka yi fifiko da shi a duniya shine haɗuwa da ƴan uwantaka da tarayya da manufa guda daya wadda da ita ce suka daidaitu suka tsara suka fuskanci ƙalubalen da ya addabe su a lokacin kuma Allah cikin ikonsa ya ba su nasara amma a yau ya zama kamar kana a cikin al'ummar musulmi ila ma da kuma rauna kaɗan ne al'amarin haɗin kai a cikin musulmi wannan yasa na shirya abin da zan gabatar mana kan zaɓuɓɓa guda shida gaba da farko za ta zama to kamar shimfiɗa ce dangane da rashin haɗin kai a tsakanin al'umma abu na biyu zai magana kan abin da al'umma da sunna suka karantar game da haɗin kai abu na uku zai magana akan matsayin haɗin kai a musulunci abu zai tsokaci a kan amfani da tasirin haɗin kai a musulunci abu na zai yi magana a kan illolin rashin haɗin kai a tsakanin musulmi abu na ya yi magana a kan dalilan da ke kawo rabuwar kai a cikin al'umma sai abu na bakwai ya zo da bayani a kan hanyoyin da za a bi wajen dawo da tsarin haɗin kai a tsakanin musulmai in sha Allah. Yana da yau gaya mana cewa tsakanin a tsakanin musulmi wani abu ne da aka kaddara ta yawon kuma dole ya auku. Domin kuwa a cikin ne a surar Hud sura ta goma sha ɗaya a ta ɗari da goma sha takwas da aya ta ɗari da goma sha ta Allah ta ba da wata ala ya gaya mana saɓani rabuwa dole ne ta auku a cikin al'umma Allah ta'ala ya ce wa sha rabbuka لجعلنا أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم الله تعالى يقول لك بني من هاسو da ya sa mutane zama al'umma guda ɗaya kowa aƙida iri ɗaya manhaji iri ɗaya tunani iri ɗaya komai na su iri ɗaya amma sai ce wani ya zama wani musulmi ba za su gushe ba suna masu saɓani tsakaninsu Wannan ya can wannan ya nan wani ya kama gaskiya wani ya kama abin da ba gaskiya ba illa ba ta jima'a sai wannan ubangijin ka yi kansa shi ne za a tsare shi daga wannan sabani din Allahu ta'ala ya ce wani zalika khalaqahu kuma a dalilin haka ne aka halice su ko ya halice su libani da ta kuma malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu wanda suka ce ai ya ayar ikhtilafi khalaqahu domin su sabanin ne aka halice su wasu suka ce ya ajal rahma khalaqahu domin yayi musu rahama ya dukan su ne ya halice su wannan fasara da biyu ita ce rajiha a tsakanin malaman tafsiri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa a cikin hadisin da mai imamu muslim ya bayyana ya roƙi Allah ta'ala abubuwa guda uku Allah ya ba da biyu amma ya hana shi guda ɗaya zan ga abu da ba ba biyu ku je ku nemo yake ya roƙi Allah kada ya sanya saɓani a tsakanin al'ummarsa amma Allah bai amsa masa mafhumul mukhalafa a wannan zancen shi ne saɓani dole sai ya haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa al'ummarsa za ta tafi gida saba'in da uku kashi saba'in da biyu daga cikinsu yahuda ne kashi ɗaya zai shiga aljanna akwai wani hadisi mashhuri waɗanda wata suma da wani hadisi ma suka ce ya kai matsayi na tawatur ma'anar saboda yana da hanyoyi da ɗan dama daga cikin ma'anar akwai wata imam abu da da imam ahmad suka rayu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla wa taftariqu ummati ala 73 milla كلهم في النار إلا ملة واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي ma'a da alaihi da ya ce lalle su isra'ila sun karbi gida saba'in da biyu a wata ruwaya yahudu sun karbi gida saba'in da na nasara saba'in da biyu dukkan su kowane yahudawa da nasara ƙungiyoyi gaba ɗaya mu mutane in ban da guda ya kuma ce ni al'umma ta za ka tafi gida saba'in da uku yan uwa nan akwai bukatar mana bayani mu gane al'umma ta wa inna ummati ko wa ta tare ummati ma da suka ce al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala biyu akwai ummatu da'wa akwai ummatu ijaba ummatu da'wa duk duniya gaba daya al'ummar manzon Allah da shi sallallahu alaihi wasallam bi dalil qawli ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira ba mu aika ba ba ce ga dukkan mutane baki da a matsayin mai bishara da gargadi to waɗanda suka amsa kira suka yi imani suka karɓi musulunci a zamanin da bayan shi har yau har kiyama ta tsaya su ake kira ummatul ijaba waɗanda suka amsa kira da ake musu to malamai sun ce duk inda aka ambaci ummati a cikin hadisi nan a cikin hadisi ana nufin ummatul ijaba ce ba ummatul da'awa ba ke nan wannan al'ummar da manzo yake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nufin waɗanda suke musulmi masu da'awa la ilaha illallah waɗanda suke sallah guda biyar waɗanda suke azumi ramadan waɗanda suke yin aikin hajji in sun samu dama waɗanda suke da kare ga dukiyar su waɗanda suke aure a kiyar da gwamnati waɗanda suke zikiri suke sarari waɗanda suke addu'a su ne daga cikin su ne ake nufi ba daga wajen su domin wanda bai amsa kiran ba yana nan cikin ummatu dama da yanzu cikin ummatu ijawa don haka a cikin al'umma masu sallah ma'aikin ce kuma za a rabu gida saba'in da uku duk gaba da saba'in da biyu ɗan wuta ne sun bar da guda ɗaya sai ne ce musu waɗanda ne sai ce waɗanda ke kan abin da ni da sahabbai na muke kai a wata wa'ada akwai tsarin kalmar al a yau a ran da manzon Allah ya faɗi magana ba su da kace amma da manzon Allah a lokacin da ya wannan magana shi da sahabbai akan da suke sai ka ce akan al-kitabu wa sunnah alakulli halin ɗan uwa wannan hadisin farko yana nuna cewa dole a samu rabuwar kai a tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka duk da cewa abu ne da kaddari an da an kaddara da ya mutu an ne ya musulmai gaba daya da su da dalilan da za su kawo ƙarshen duk wani saɓani da zai shiga tsakaninsu domin zama to al'umma guda ɗaya wanda za ta yi gwagwarmaya wajen tabbatar da dokokin Allah da tsare-tsarensa a doron ƙasa. Shirya a cikin surun su ba da ashirin da ɗaya, ana ta sa'in da biyu, Allah ta ba ta wata ya ce, Inna Umar ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Lallai wannan al'ummar ta in duk da kuke so ku rika al'umma ce guda ɗaya. mai tauhidi iri ɗaya mai alƙibla iri ɗaya mai manufofi iri ɗaya mai mahanga iri ɗaya mai tarayya a wani ɗaya ta tunkule ta ture ta mutuwe domin kewa Allah aiki a domin kasa wa Allah ko kuma fa'udu kuma ni ne ku kuma wannan a shekarar duk da cewa muƙaddari ne sabani kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sabanin nan sai ya rufe har ma ya roki Allah ya tsare da sabanin Allah ya amsa mishi ba duk da ba a yarda sabanin ya ci gaba saboda illa saboda matsala saboda hadarin da ke cikin yin sabani a al'ummar musulmi to duk da da farko an tabbatar da sabani mukaddari sannan kuma yanzu na nuna mana bisa ayar da ke cikin rusul anbiya sura ta ashirin da ɗaya a casa'in inda biyu cewa ana neman mu haɗe mu tsuke mu dunkule to yanzu da kuwa za mu yi ko a tuwa za mu yi. to ga abin da Allah yake neman mu da shi da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ya umarni da haɗin kai a tsakanin musulmi da kuma ya rubo da yake kuma ya hana da raba بما في سورة آل عمران سورة أخرى أسرين الله تبارك وتعالى يقول واستقسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سيدنا منذ أقل أمرني أقل هن أقل أمرني أقل هن واستقسموا بحبل الله جميعا كما تشعروا بإجيال الله تبارك ba wa da kowa ba ba a وعظموا بحبل الله جميعا حبل الله ما لم تكن سنة تصوري بذلك وذلك من شيء الدين المسلم وذلك من شيء سنة الرضو وذلك من شيء القرآن الكريم وذلك من شيء من أجل الرباطة أما دكا إنك أتا تبقى سنة حبل الله جميعا إذا كنت إنت كنت أعطي سوسي ذا تعالي sai na zo sai na ce mu ku shiga wannan ɗaki sai na kama hanya sai na tafi idan za ku kuma ne za ku shiga ko za ku shiga ba za ku shiga amma da za ku kun shiga wanda yake zo ya fito ba zai fitowa ba zai fitowa ko amma sai ya ce ku shiga ɗakin nan kada ku fito wanda ya fito na ya fito ba تولد فاروق بن مريم ku yi kwanciyar Allah gaba ɗaya kuma kada ku rarraba bayan umarnin da a yi kwan to kuma za a ce kada rarraba kenan kun ga abu biyu ne na farko ku haɗu na biyu duk abin da zai samu da farko ya wannan shine umarnin Allah ka'idar ita ce a wajen malaman usul al'amru lil wujub umarni na fasikantar da wajibci matuƙar ba a samu kariya da ta juyar da wajibcin nan zuwa da ba. ga ya yi kamar ni yayin kace annahu lillahi in ta yi hari an ta ne matuƙar ba a samu dalilin da ke nuna haramcin nan kana shi da mai saboda an ba da umarni a yi wa tafiyar Allah gaba ɗaya a an kuma yi hari a kan araba bayan haka Allah ya bada wata ala sai ya bayyana cewa jahiliya da sabani a tsakanin al'umma na haifar da rauni da rashin ƙarfi a cikin rukun anfal sura ta takwas a arba'in da shida Allah ta'ala sai ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kuma kar ku jahiliya kar ku jahiliya ku rika sabani don neman kawai ku more don kawai a ce kun yi saɓani da ku da haka fatar sharu sai ku kai zukatan ku su rauni al'amarin ku ya kai alkalarin ku ya wuce wa tarhaba rihukum kuma kalarin ku ya zama ya kai ba ku da ƙarfi ba ku da kima ba ku da matsayi ba ku da kwarjini ba ku ba ba can ne umarni da haɗu an hana da rawa nan kuma an nuna mana illa da haɗa da ba haka kuma Allah ta ba ta wata ala ya samar gaba da bin hanyar waɗanda suka raba suka yi sabani a cikin cikinsu kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hanyar ta bace rayuwa a cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ta ɗari biyar الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كركنا كما وقت سكا يسعى باعي سكا العربة سكا يسعى باعي فجوري دائما سنزوروس دومي وانا يسعى دائما دعيني باعي صلى الله عليه وسلم كما يتعلم الآن السنزور الآن سورة تشدة آية قليلة خمسين دكاء يشي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء للي وأن سكر لعب الدين suka yi saɓani wancan yana can wancan yana nan wancan ya faɗi wancan ya faɗi wakanun shiya suka zama ƙungiya ƙungiya ɓangare ɓangare yanki yanki ɓalli ɓalli talli talli دمي دمي كوما بحل هيك لست منهم في شيء كده راح تشوف بعد كده بس ده عليك التعرض كنا يقوى بأن يرضى الله بشي صلى الله عليه وعليه وسلم الله تعالى يبقى musulmi ba na daga cikin ɗabi'un mushrikai ɗabi'a ce ta mushirkai san yin saɓani wannan ko kaɗan ba yana nuna wanda yake son saɓani ya zama shirki ba la amma abin da yake nufi mutum ya ɗabi'antu ya siffantu da wata siffa da ba kowa aka sani da ita ba sai mushirki Allah ta'ala a cikin suratul Rum سورة ثلاثين آيات ثلاثين دعاء دعاء ثلاثين دليل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما كرروا ذلك في المشركين بل في وقت ان تذكر بعد وضع دينه فكذا ما قنجيا قنجيا جماعة جماعة كما يدعش كما يتكلم ينام ينام تزومش kowa ya zama alikan lahun kansa kowa ya zama muftil arfin kansa kowa ya zama tsari kowa ya zama rahim kowa ya zama ba. Allah ya nuna mana wannan ɗabi'a ce ta waɗanda suke mushrikai ɗabi'a mushrikai kuwa kamata ya musulmi ya ta nisanta da ita ya ma da Allah ya tsare ya kare shi daga ita Allah ya tsare ba ya kuma shar'anta mana gaba ɗaya cewa mu taru ne da addini sahihi wanda aka yi wa annabawa da manzanni wasiya shi game da cikin shura sura ta arba'in da biyu a ta goma sha uku wadda Allah ta'ala a ƙarshen ayat an aqimu dina wa la tatafarraqu bi ku tsaya addini sab yadda Allah yake so kuma kar ku rarraba a cikin addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa Allah ta'ala ma bai yadda da rabuwar kai a tsakanin musulmi ba ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam kamar da imam muslim ya rawaito wani aiki na hadisin al-imam abu dawud da tirmidhi ko da ya kuma manta ya yanke rawaito bangare da kuma hadisin ya ce inna allaha yarda lakum salata Allah ya yarda da abubuwa guda uku أن ولا تشركوا به شيئا كبوتا بكي كرب شكا لشكرب على الشكوك وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما يقولوا لديك هذا شبعنا كرب الرب وأن تنافروا من والله الله أمركم كما قيل فيها قوان دا الله جبن تدشي يجوب قوان تدشي كلمه الشاهد أنا وأن تعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا كده على الجماعة دعوة أما بيش الجماعة دعوة دعوة كم كنا أنظر الأوفة بعد إن دعيت كفكرك أنت إلى المسيح كم هذا بيش مثال الشمسي دمنا في المدرسة الله عليه وسلم عليه da ya yi jira haɗin kai da kaɗaikuwar manufa su ne abu na farko da ya fara su ya fara ba muhimmanci wajen samar da al'umma ta farko wajen gina al'ummar farko ta wani hanya ne ta hanyar gina masallaci a ba. domin aikin da ya fara yi kafin ya tabbatar da hukuma islamiyya kanunsu sai da ya tabbatar da wa'ada ta hanyar tabbatar da masallaci ta yadda kowa in yi tashi nan zai zo an daidaita tunaninsu an tsara farfarinsu an samar masu da kaɗaituwar mafa domin al'amuransu ya kyau domin idan suka raba hukuma ba za ta tasiri ba bayan ya tabbatar da haɗin kai ta hanyar aza harfashin daidaita lamarinsu da haka shanun su wuri ta hanyar gina masallaci a kuma sai kuma ya sa ta da musulunci a matsayin ginshiƙi na biyu wajen gina ita al'umma ɗin shi da aka ba da dabara da ta'ala ya ba da labarin aukuwar da wadaka tsakanin muminai kamar yadda wani zuwa da mutara sura ta arba'in da tara aya ta goma fadin Allah da ba da wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa lallai muminai

domin ya san da yan uwantaka a matsayin nema da yake yi wa bayan da koyi a kansa har Allah ta ala koyi ya yi wa bayan bisa ni'imar da uwantaka a cikin wata al'imran sura ta uku a ɗari da uku Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da ni'imar Allah kuna ƴan uwa bayan da kuna sabani kuna yaɗa juna kuna karkashe juna kuna wa juna alfahari da nasara da sauransu sai kuka waye gari a matsayin ƴan uwa Allah ta'ala a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ƴan uwantakan nan ta zamanto a matsayin igiyar imani mafi karfi domin al'imamu babba ya rubuta hadisi ingantacce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta ƙura da imani alhubbu fil da wal bughdu fil ma mafi karfin igiyar imani Shi soyayya don Allah da kiyayya don Allah za ka so mutum don Allah saboda imaninsa za ka so mutum don Allah saboda yana san Allah yana bin Allah yana ba Allah za ka ki mutum don Allah saboda ya kangarewa Allah saboda ya kafircewa Allah saboda ya kudu cewa Allah saboda yi wa Allah ko ya bari saboda ya yi kishin Allah ya yi wa Allah ta sai ka kangare mushi sai ka kish shi ne ma'anar alwara walwara الإمام البخاري ده إمام مسلم سورة الحديث ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم يا من يمتلك مصوري إيكا ده نوان دي كسو كده كان أنت أولك مسلمي جوان الله saboda imaninsa saboda bin sunnarsa saboda kyawun ɗabi'unsa saboda kasancewarsa a tar a tar da wani hanya ga addinin musulunci da littafin Allah da suka zama a cikin sallallahu alaihi wasallam to wannan zai sa matsayin kai zama irin na sharar kiyama in ba ku wata wahala sai ya zama Allah ya haɗa da shi ko da yake akwai fifi ko mai yawa tsakanin kai shi amma za ku haɗu kuma za ka samu matsayi irin wanda Allah ya ba da maka shi ta da yi sai Allah kuma ya ce al-mar'u ma'a a ahabba kuma Allah ta'ala kamar da cikin hadisi kulli ya sanya wannan kauna da haɗewa da tare tsakanin musulmi a wajen sunan jiki gangar jiki guda ɗaya sun da haɗu da يقوم ويقول لي ما تحرك ما تتعلم ما تمنعك ألا سيما الأول شو ودك في سنتوب المسلمين يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي حتى محبتي للمتعاملين فيا وحتى محبتي للمتعاملين فيا وحقق محبتي للمتواضعين فيها وحقق محبتي للمتواضعين فيها wanda ke san juna saboda ni in ji Allah to nema soyayya ta ta karbar kansu wanda suke ziyartar juna saboda ni to soyayya ta ta karbar kansu wanda suke yi wa juna alheri da kyauta suna yi wa juna kyauta suna da bashi na alkhairi tsakaninsu soyayya da ta ka ta gare su waɗanda suke sadar da zumuntar juna a dalilina saboda ne soyayya ta ta ka saka gare su kamar da imamu muslim ya rato da imamu malik cikin muwafa da imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad sai abubuwan da suka samu na kai shi ga samun kammalalle kuma su kai ne imani wanda yake so ya samu wasila da za ta kai shi ga aljanna ya samu yi a wajen Allah da ya yi yi da ya cancanta a wajen Allah to sai ya so yan uwarsa ya haɗa da shi ya yi abin da ya kyakkyawar mu'amala ta yi uwarsa da musulunci ya haɗa kai domin a ɗaukaka addinin Allah. Allah ta'ala Allah sallallahu alaihi sallam فمثل الإمام البخاري يقول كويت الآن صلاة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يقول الله ورسوله أحب إليه لما هو وأن يحب الماء لا يحبه إلا لله وأن يسمع أن يقول في الكفر كما يسمع أن يقذف في النار تكشف جدامه حالة جدامه وأن يتمثل على شيء يا رب لك الإيمان daɗin imani suka na imani in kana da yawan suka na imani to waɗannan abubuwan ya zama Allah da manzonsa su ne ya fito fiye da kowa ya zama yana ɗanɗan'uwansa musulmi ya haɗe da shi ya zama hukuntarsa na hukuma a islamiyya kuma ba da komai ya zama Allah ya zama yana kune yana kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya shirya da shi zuwa ga iman kamar da yake ke a jefa cikin wuta kuma a yi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito ya ce mana abda ila wa abda ila wa abda ila wa mana ila faqad istakmala al-iman wanda duk yayi soyayya don Allah ya yi don Allah ya kyauta don Allah ya hana kyauta don Allah to hakika ya samu cikakken imani shi ke nan ɗan uwa masu girma al'amari ya hau daga al'amari ne babba matsayin da na girma to amma duk da yadda musulunci ya girma wa ɗan wandaka duk da yadda musulunci ya ƙarfafa ɗan wandaka kuma ya nuna kyakkyawar sakamako a duniya da lahira da wanda suka kiyaye harkokin yan uwantaka to da uwantaka ba ta samuwa sai da haɗin kai a tsakanin su kina kai da kaɗaituwar marwa su ne ginshiƙin tabbatar da yan uwantakar musulunci a duk inda musulunci a duniya in zama haɗin kai to yan uwantaka ba za su samu a tsakanin su idan kuma an sake haka sun suka zama sun rarraba sun warwatsu sun ɗaiɗaitu sun karkatu sun tsintsinke sun yanyankewa juna to suna cikin haɗari suna cikin haɗari haɗari mai girma domin kuwa duk lokacin da al'ummar musulmi suka rabu suka ci haɗuwa yadda Allah yake so ku hannu bisa yadda Allah ya yarda kamar yadda ku kawo ayoyi da dama da hadisai da kan haka to abu na farko da zai faru da su shine za ku bar hanyar Allah ba tare da sun ba musamman ma a bayan al'amari ba da da al'amari ba min nawazin al-aqida al-islamiyya a so mutum dan Allah a ƙi mutum don Allah akwai wanda za a ba shi wilaya cikakkiya akwai wanda za a ba shi wilaya yankakkiya akwai wanda za a ƙi shi ƙiyayya duk kuliya kowa bisa bawani da shirin wannan lafi daga cikin labarin al'aqida al-islamiyya ba ya fi karshe domin za a koma ana yin alwala walwala bisa hawa son zuciya ganin dama tunda ba za a koma a tsaye da komai a cikin littafin Allah da sunan ma'aiki a rewa wa sannan bisa fahimtar matalata ba sai zama abinda mutum ya so yadda ya gada. dama in ba Allah ya tsaye shi ba sai ya kasa insani ga 'yan uwansa ya kasa insani ga duk waɗanda suke sun saba mashi ko da sabanin nan ba sabani ne da yake da tarihi cikin akida ba mallakin ta kuma kai da bayanin musulmi ita ce samun rauni a cikin gida sai da wasu musulmi ba su da tasiri cikin al'amura ba za a samu shugabanci da jagoranci ba a cikinsu sai da tsayawar saɓani sai kan zuciya ya shiga sai kasuwanci ya shiga a cikin rawarsu ba a kuma kamar da Allah ta fi rufa alfahar mun ambaci ayar baya sura ta farko aya ta arba'in da shida wala tana'amu fatasharu wa lam hadayu sai ka an samu wannan fatalci ya zama ba a kare saboda ba haɗuwa ba daidaito na rawa tsakaninsu sai ka ba da sauran tasiri a cikin al'umma kamar mako uku da ya wuce akwai wani ɗan uwa ina majalisar ilmi a jami'ar da nake karantarwa yana daga jiha ta zamfara jihar da muke ana shi a musulunci nan yake ce min daga cikin babbar musibar da ta zahiri da su a sunna shi ne ba su da wani matsayi cikin al'amura ba su da wani lafi gaba da cikin gudanarwar mulkin jihar zamfara ne na ce zai ta haka ya ce saboda saɓanin da ya shiga duk wanda ɗan ya rasu wannan sai zai ce shi ne wakili wannan sai zai ce shi ne wakili wannan ya ce ba wannan ba in ma wani ne za a fama mai wani abu da zai zama ci gaba da amfani da amfani ga al'umma sai wancan ya je ci dubu da shi ya haka kuma ana mutar da Allah ya ce fatabshan wa tarbu awarihi الإخوة ويحضر أمر في التنفيذ الثاني ولا يستمر وهم مشهود القبيلة الثانية مكانها أي القبيلة الثانية مكانها القبيلة فيها ده لا لا ده ولا ده ده ما كنتش إذا ما القبيلة بتاعها بقولوا لها إن شاء الله إن ده ده ده ما كنتش فبقى عارفة تشوف ده ده wannan na da cikin ilmomin na rabuwar kai sai rabuwar ku da wani tafiyar ba a yi da ku ba ku da ƙarfi ba ku da komai don ne saboda ko kuna da ko ba ku za a ina da ku ta ne za a samu ci baya a dawo za a samu ci baya a wajen idanai ƙulla da du'a za a samu ci baya wajen tattalin arziki na mutane za a samu ci baya wajen abarci da sa'awatunsu za a samu ci baya wajen tafi na ilimi za a samu ci baya wajen ƙoƙarin fara da da'awa da samar da nishafa waɗanda za su kawo ci gaba ga al'umma sai da wanto ana tazzirin al'umma yanki-yanki gefe-gefe kashi-kashi da wanda wanda wannan shine abin da ya faru da duwatsu na musulunci a baya na aikatar da kankan dalilan da ya suka sa duwar islamiyya suka zama rushe misali a dauda al-usmaniya al-andalusiya abin da ya rubuta ta shine rabuwar kai ya zama da malamai sai da zauna ana shari'a wai yadda gefen mutum kafin wani ya zama dole ya yanki. ga masare mallakin ba waɗanda suka dami al'umma a lokacin ga mutane sun fara shigo wasu turawa suna so su yi masu ɓarna suna kawo masu farmaki ta hanyar mata da matasa sai su kuma suna rigima a kan rukuya wai ya halatta ko bai halatta suka koma suna rigima a kan wasu domin ma da kai ahlus sunna shine kowace matsala na haƙiƙatuha a la ahliyatuha to amma akwai awliya a cikin addini da kuma ina ima ina kuma wajen tasawuf sun kawo hari ko kuma sun taru kuna magana a kan tsawon gemu ba a yi yi ba tsawon gemu eh, a gaskiya ne akwai asali guda ɗaya akwai hadisai guda biyu da suke magana a kan kamun uku amma da yi matsala a hanyar wannan matsalar ta yi a wata ana munada ga abokan da ba a wajen da suna cin kawai تواننا شيء حي فرص هل أكوا على جميل مثال اللي هو تكسين بكتا سكشيكو بان أبين تبسيوا على عمر رسولي بار كما لا أعطيه أكين تاني يا أبونا إيه أبين نيوار أما إيه يا أبين شكرا شكرا يا أبونا من هذا رسولي تاني أبين ديوش على عمر رسولي ألا لا تشكرا بلا أبين مجد مجد ta shiga wani mai sanar da maza da yawa sai da kashe mutane ɗari mace ita kaɗai mara sun zanto mata mara saboda duk wani kwarjini duk wani kwarjini duk wani haifa duk an cire a zukatan kafirai game da musulmi aka samu wani ya shiga ya je wani majalis ya samu wani haifa

abu na da cikin abin aka taimaki manzan Allah shi ko da turtu da ruwa ko ba to da ranar cewa waɗanda ba musulmi ba tsoron musulmi a bukatansu to ne ya ma musulmi da haka kamar yadda Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya bayyana ba saboda kamaratul alim abu kuma da wani ina nan tafiyu bi ta'atina lillah wa ma'asiyatil adwi li rabbih hikima kenan واستخدموا بهذا الله يعني أنا وقت كل يوم على جماعة كذا ولا جاي شو كده فلو وزننا الشيء ما نحيا إضافة إلى مسألة بر الشريعة ده بر تحكيم القرآن أتكلم أبو الله الدنيا amma wannan shi ne mataki marhala ta ƙarshe da ta haifar da sukukunsu to kuma a yawa ba'ar musulmi suke ciki a duniya ba daya saboda rashin haɗin kan da ke tsakanin ga halin da muke ciki in ka je nigeria matsalar iri ɗaya in ka je ghana matsalar iri ɗaya in ka zo da jar na tabbatar matsalar za ta wuce haka ba idan ka je sudan matsalar iri ɗaya in ka je turkiya su alhamdulillah abubuwa sun fara gyaruwa wurin su amma ai da haka haka suke kada da shirki da ke kada da lafiya haka za ka tar matsala da ta rashin haɗin kai ta sabani ta rawa shi sa kamar da wani ke cewa annabi da ya sai da islamu fi bayan تجد وضعها مصوصا جناحه كما فرقنا يوم كنا نفرحها وبعد يملكنا شعب ملكناه aka waye gari duk inda ka juya ka kalli musulunci a kowane gari sai ka tarar da musulunci ka bai makasusan jana hawa kamar tsuntsu da aka dadda da fuka-fukan shi da aka yake wa tsuntsu ko kuke zai tashi ba zai tashi idan kan kuma kawai na yato kuma na da kuwa har zuwa da kuma kasance kuma ke juya su suka waye gari su suke juya wa ba ta yanzu kuna shafin ma'anamu don garuruwa da muka mallaka muka bauke su muka ba su umarni mu suke yi aka wa gari yau su suke mulkin kuma su muke yi me ya kawo mana matsalar rabuwar kai a tsakanin al'ummar musulmi ga al'ummar kuma kan nan in mutum bai ka iya cewa yana da dalilai kamar guda tara musulmai a yau suka raba shi ne kaucewa hanyar Allah da juya baya da karantarwa alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin da ma cikin wannan a'a sura ta shida a tsakiyya hamsin da uku Allah ya ba ta wata ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ذلك مرضاه به لعلهم تتقون kuma wannan ita ce hanya ta mai tsakkiya mai tsakkiya ko ta ba karkata ba fara fattari ku da hanya wala tattali ku sura kar ku da hanyoyi wanda ya kama na can wanda ya ɗauki nashi wanda ya zo da tashi gida wanda ya zo da tashi ɗarika wanda to fata fara raka bi kuma an sabi sai waɗannan hanyoyin da wani sai su raba ku da hanyar Allah guda ɗaya a kai da lokacin da mutane suka juya wa hanyar Allah baya suka kama hanyoyin da Allah ya da kar su kama to za su raba su daga hanyar Allah Allah ya za su mafakun bihi la'allakum tattaqun da haka aka yi wasiya domin ku ji tsoron Allah kira da shi farko na ruwan kawo a tsakanin musulmai ai shi ne kaucewa hanyar Allah da jurawa ta zama alƙur'ani da sunna baya suna da tsada cewa ta yi bi haɗin lahi jami'a wala a kuma ko amma da aka yi aiki da wannan to kun ga dole a samu rabuwa da ba da tsarin shari'a an yi aiki da tsari an yi aiki da tashi domin Allah ta ala ya ba ku labari na fara waɗanda suka yi da a wasu imani da Allah sun karɓi والله لا تنسوا حظا مما ذكروا به نعم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة inda kuke riko da wani abu da Allah ya kuke watsi da wani to Allah zai sa kiyayya da gaba da za su haifar da sabanin da rabuwa a cikin wannan sunnar Allah ce wallan tajid li sunnar Allah tabdila ولن تجد لسنة الله تقويدا حتى الله يتعلمش صار زوجة صار زوجة اتباع الهواء ولا زوجة شيء كتابه كيا ولا زوجة هنا على هذا ولا زوجة هنا على كل شيء wannan son zuciyar yana kawo ƙungiyanci wannan son zuciyar yana kawo kasuwanci aiwa shari'a ba ta hana ƙungiya ba amma shari'a ta hana ƙungiyanci ta hana ƙungiyanci me ne ne kabila kabila ta zama amma da ƙarfi ba me ne kabila ta zama da ne kai da kabila ta taso a kawai ne ta dogarawa ne a zariya kamar kuma tsaron gari najeriya ne na yasa amma kawai shi ba mutumin gida na kasa gida amma ina da shi ba eh to kungiya ba matsala amma kungiyanci matsala na yasa kungiyanci in aka ce kungiyanci ya shiga to gaskiya na cikin kawai abinda kungiya ta ce ba za a dama auna da abin da Qur'ani da sunna suka tabbatar ba ko mun san kowa ana iya karɓar maganar sa ana iya mai da in ba ruwan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma daga yake abin da kungiya ta ce ko shugaba ya ce shi ke nan wahayi ne kamar wani sauki aka yi masa daga sama to wanda za ki kira kungiyanci أما كنا قنية أما على رصيرة كنا تعارض كنا قال قدموا أنا حركة أنشطة نشاطات نشاطة نشاطة أنا أبوه كاربي وأنا ما كان ما أقوى من ربي دون أن أعرف شيء إذا أفهم من ربي ترى ما أي شيء ما كان أتعامل فأنا كتير قنية تعارض بالفكرة نقول أقولي سوف تشتوى الله يسكن سمالا وانا هو الله يسكن shugabanni amma ka zama kuskure ne saboda ka ba da kaza da ke yi mafi wannan wajen amma shi wannan to ka zamanto mai kungiyanci kungiyanci kuwa na haifar da ta'assubanci ta'assubanci kuma na haifar da ittiba'ul hawa ittiba'ul hawa na sa ka bar Allah da koma kana da zuciyarka kuma wannan shi ke faruwa da mafi yawancin sabani da ake illa ma rahimu rabbuk الفكرة الشرعة سورة الأبعيدة في مقاعدة الله سبحانه وتعالى سبحانه فرصه إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم سنة ثانية اتباع الحرام سنة ثانية سكة ساقة سبو ذكية سبو ساقة سبو كذا كذا كذا كذا إلى آخره bayan sun gani a littafi sun karanta sun sanar haka al'umma muka samu kanmu kamar suka muna da a bara asali wannan a tsakanin mu nuna ahlus sunna sai da muka rarrawa sauke azumi muka rarrawa shekara da dubu biyu da goma laiya muka rarrawa don mene saboda ba mu yadda da mu zama abu ɗaya muna da shugaba wanda zai ce aiko a bari wanda wannan fashin aiki da ne da mutu da ke kawo rabuwar kai a tsakanin al'ummar musulmi shi ne rashin dacewa da rahmar Allah in ba a samu taufik daga Allah wajen dacewa da rahmar sa ba to sai Allah ya sa da za a cikin suratul hud sura ta goma sha ɗaya a ɗari da goma sha takwas zuwa ɗari da goma sha tara Allah ta'ala ya ce wa la'ana da mustalimi illa marrahim rabbuk a cikin da in mutum bai shiga cikin waɗanda Allah ya yi kansu ya yi da dawo shirka da rahama ba to mutum na iya faɗa cikin wannan al'amari saboda haka haɗawar al'umma cikin rabuwar kai da sabani ne da ke nuna cewa ba ta yi muwafaka da rahamar Allah Allah ya dace da mu da rahamarsa ne da ke kawo rabuwar kai a tsakanin al'ummar musulmi makircin abokan gaba wasu mu waɗanda ba cikin musu suke ba waɗanda ba da da musulunci ba su alaƙa da shi alaƙa ta nesa ko alaƙa ka kusa akalla arba'in ko kika tashi da farne ta so abinda a turancin ingilishi ya ke cewa ibaya da ruwa farne ta so in aka je aka fi wancan aka fi wannan wannan ya ɓalle can wannan ya fi can shi ke an rawar duka rauni rauni ya zama to rauni da yawa shi ke nan ƙwararra kuma ya zo a sallafa wasu abubuwa a kansu idan wannan ya zo ya zo abu ka zaba ne sai wannan ya taro ce shi ba ruwan shi shi ba da yawon shi aka bari domin ya faru Nigeria ina jin shekara ta dubu biyu da goma shekara ta da wuce mai girma babban taro a tsarkashin kwamitin tabbatar da shari'a a Najeriya. Aka yi bayanai masu kyau, aka nuna abubuwan da ya kamata a yi, da abin da ya kamata a yi ba, aka faɗa abubuwa ne mai kyau, aka samu mawukifi wanda ya ce insha Allah shi ne sawa. Bayan sati biyu da wani, sai wasu kuma su ma aka ba su kuɗi suka zo suka konferanse suka bayani suka yada a jarida a rubutarsa a talabijin a rediyo cewa su ba ruwansu da wani su ba su ma an yi ba ba da yawon su bane ba su ji ba su yi ba farbe a su wannan abu da ya kuwa a kowane a duniya musulmi na samun wannan matsalar abin da ya ci afghanistan ba shi bane abin da ya ci iraq ba shi bane mafi yawan ke abin da ya fi su kenan to cin abokan da. sai a wata shida da yake zama da ne da zama kanu kanu musulmi jahiltar nau'o'in saɓani da kuma hukuncen hukuncensu wannan matsala ce muhimmiya da ya kamata da gane da kyau saɓani a musulunci kala biyu akwai sabanin da yake da alaƙa da hakika irin wannan sabanin ana kiran sa al-iftira akwai sabani da ke da alaƙa da ko masail furu'iyya wannan ana kiran su al-ikhtilaf ko al-khilaf al-iftira masu alaƙa da aqida malamai sun kafa gida biyu waɗanda suke ba a sassauci kwata-kwata saboda an yi ijima'i kansu wanda bai ya saba ya shiga cikin matsala ba a wuce a wuri akwai masai muta'allika da aqida amma kuma an yi sabani kuma sabanin nan kafirin an kafirin tun da ya zamanin hasu kuma suna da haka da misali wanda ya mutu yana kabari zai ji kukan wanda ke raye an yi sabani matsala ce suke da alaƙa da aƙida Mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isra ya yi iraj ya yi Allah matsala ce mutane da wani aƙida ana wa mafashi azaba a dalilin kuka da ƴan da suka yi sawa'un autar da zalika a rayuwarsu matsala ne khilafiya kuma matsala ne mu da Allah khilafiya to waɗannan irin masail din ba a barda musulmi a kansu duk da cewa ana ta ana tahqiqinsa a ce yayi kuskure wannan matsalar abin da ya fa kai ba a ji ba marjuji da ana yi masa amma za a yi iya yin alwala wal bara a kansa saboda kafirin an kafirin أنصاره كما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أموعي كيوة تكون مجموع الفتاوى دولة رسول رفاية الإبنية أنا إن كان أبعد الأوتار التربية أما بعد إن كان أبعد الشوارع من الأول والمرارة sai ba aka samu saɓani saboda da sun da aka yi aka wani a kansu ba cika sharuɗa garin ba domin ba a istidlali istidlali kamar sai an samu sharuɗa ne na farko wannan nafsin ya samu abin da ake kira tabayin shurut abu da ya samu tabayin tilala dole ne ya zama tabayin tubutan ya zama an tabbatar da ingancin sa hadisi ne ba a yi sabani akan ingancin shi a ranar da aka tabbatar da ingancin sa ya zama abin da ya kunsa hukunci duk ayyukan da aka yi to da ana kiran sa hadisi wanda ya cika ka'idar tabayin subur wa dinal to hadisan da suka yi magana akan matsalolin da suke muku an yi safani duk da cewa suna da alaƙa da aƙida amma ba a bi da mutum akan su suna da matsalar da da za a iya cewa kai kwafayi su gudu wa dilala da zaɓe ba sai da ya samu kwafayi su gudu amma ba samu kwafayi dilala ba Duk da yin Islam ya ce dukkan malamai sun da kan cewa ba a fadda da wanda ya saba a kan wani matsala. Wannan ababin al-iftira wato masa'il muta'allaka bil aqida kenan. Akwai masa'il wanda ba su da alaƙa da aƙida duk da cewa da wasu fuskokin aka haɗa kaza da kaza da kaza za a iya samun alaƙa da aƙida amma asalinsu masa'il ne suka yi to wani asalin kuma kala biyu ne da abin da ana kiransa al-ikhtilaf ko al-khilaf wancan kuma al-iftiraq saboda alaƙa su da aƙida to ko al-khilaf ko al-ikhtilaf an kasa gidan akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tamaa ikhtilafu tanawwu ina ka samu wata matsala ta addini amma an faɗi ni an kawo sifofin da za a yi shakara kala to wannan sabani mai yaki ne akwai tawfi'a ka yi ɗaukar wancan ka ɗauki wannan bari ba ku misali a tashawus sai ku tashawus ana da yi wannan ko ba akwai kamar kala biyar zuwa hutu salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai jikoki guda bakwai wanda za a yi a cikin sallah ko kuma za a yi tasbihi da ake a rukuku da sujuda akwai anwa kai wancan subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir subhanaka rabbiyal azim subhanaka rabbiyal azim wa bihamdihi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 abin da ya fi kaifiya da sanar kusur akwai kwaya da masar sifa kala kala al-imama abin da hanbal arwayo rahimu Allah ta'ala ya dukkan su ingantattu ne in ba wanda aka soka da shuduri da kamar wani muslim da ta roka raka'a hudu sujuda hudu ruku'u sujuda takwas ruku'u takwas kamar wani al-imama Abu Dawud guda ta wanda ta roka raka'a biyar rukuku goma sujuda goma wanda a kai ilimin da suka shigo da yawa daga malamai sun tafi a haka a ba da ba samu wannan ba duk sauran an ce dukkan su sifa kai biya ne ka daga su al'aka da ake bayan an yi sallama ka yi istighfari astaghfirullah a astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya rabbal alamin ka yi abin da Ka yi in ka wajen tasbihi subhanallah wa la ilaha ثلاثين وهم الحمد لله ثلاثين وهم الله أكبر ثلاثين وهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء من بس كده إن كان لنا ذات سبحان الله ثلاثين وهم الحمد لله ثلاثين وهم الله أكبر ثلاثين وهم احنا لها ذات سبحان الله أشهد بها الحمد لله أشهد بها الله أكبر أشهد بها لا إله إلا الله أشهد بها إلا كذا سبحان الله هو الحمد لله هو الله أكبر هو إلا كذا سبحان الله شافع الحمد لله شافع الله أكبر شافع إيه؟ وانا سيكون بيا بيا سنت بدا على كما قال الله صلى الله عليه وسلم وانا لكن مش اختلاف وتنوع كما ذلك لا يجوز اختلاف تبادل wanda in aka tabbatar rigima ce tsakanin annabi wal isba to ba wani ikhtilafu ta ba to anan ne sai malamai na ga shaikh abdurrahman ya dan tashi sai wannan bayani su za su hukunci ga ikhtilafu ta ba domin yanzu nan ne bayani na tarjiha ki shigo wa ilimi a nan ne ala da za su taimaka wa ɗalibin ilimi suke wa wani قواعد الفقه من القواعد الفقهية أصول الفقه أمثل مصطلح الحديث هيك يحكي أمثل علوم القرآن هيك يحكي فهو الحديث اختلاف القضاء ليه؟ كما قوة بعقلية إنسانتي كما تطعيل جلالة هيك شيء تقول له فيها عجوبة زي ما يقول لي تقول له كيف تقول ba zama mukan hadisin da zan mukan ba kwara ne kawai ya samu ta tsalle hukuncin sa in dai wani ya faɗa mai sai ku duba sai ka yi لأن الجمع مقدم على ترجيح أمكان لكن ما ترجيح أو بعد الطرح أحدثنا شفت واحد ده يجري إن أي شيء كان مختلف مع حديث كما قلت أيوة شفت طبعا ده ده ده التحليل التاريخي والليلة والليلة مرتوح كما قلت أنا عايزكم أن تبقوا فزوروها فإنها تبدلكم الأسرع بكشف كنت من تعالى وتا أي هنا يرضون حلم وما حلم النارش قال ذلك قال بس قاعدة الناقل ولا المنسوخ إذا كان هو سيكون ما ذكر الترجيح بين الأدلة suna da tsawai da tsawai karatu irin su alkawar bukatun alfil almukbit bukatun wani nafi al'akwar da alƙilla ga suna iri wanda ibn Kubayla ko ibn Hibban ya kawo guda a bayan hanyoyin tafsiri ibn Kubayla ya mai da su hamsin जल्दी उठा ये पाँव पड़ने में उठा है दिन में सब्जी क्या होगा सैस हो अच्छे बाबा है कि दोनों चुम्बक बना है दोनों फिर वहां से ठीक होगा आपको अजीब से पढ़ा दिया दुनिया डाके हो तो पकड़ बात वो रहा होगा अल्लाह के हर इख्तिलाफ सदा गाय के हुक्म था इख्तिलाफ सदा गाय के हुक्म था वाक्य निरंतर में खोटा दिया ko wani wanda ra'ayi ya zama ya tantance wannan ka'idodin na kafani domin ya san hukuncin kowane al-iftira saboda fa'i mutane da aqida mun ce wanda ake ijma'i da su ba musama ba ta samu a kansu in ka saba kawai wannan mutum ko zama mutane ne ko zama kwanan mutane zai ba ni da ba ta da wannan ko mushriki amma iftira مراحل متعلقة بالعقيدة المختلفة فيها تقول أن باع التبديل باع التبديل متون باع التبديل في وقع إيه مطوعي التعاون الأولى بالشيء سبب كراجع من الأقوال دي كما تيجي مرجو وده مرجوحات اختلاف الأول ما تجعبها يوانا من يوانا بعض الله اختلاف الأول أبوي مثلا مطلوب أنا أي ولا تكسوني لا أي ما تكره to amma ko su ba a tafiye ba a tadlili to rashin sa'in wannan na taimakawa wajen sabani kwai da kama kuma bai ba kwai kun shi kun da kama bai ba abu na kwai da ke shafa sabani a cikin al'umma shi ne son zuciya wanda mun magana a baya abu na kwai shi ne al'umma fi din wanda shaddun wanda wasu nígbà tó ti dà saboda duk inda taron sunna yake abin da ya shafi bid'a sananne ne kun ga ba ambatan sa amma da wani sai ittihad ne da wannan ɗan fawari a matsayin na ta tsoro ɗalibin ilimi ta tsoro abinda yake sa galibi a samu kafani a dalilin bid'a abu biyu ne na farko islamin bid'a ɗin shar'a me ke kusa da haka mutane sun ɗauka bid'a ta ƙunshi al'afal al'afal kawai amma a tarkiya suna da ba da ciki yana da tsari kamar masu sanyin bidiyoyi haka a cikin al'umma sai da sun ce annabi ne shi ba ba hujja ba ce annabi da haka ita ce hujja annabi ya ba hujja

ba kuma da wani tsari ne tsari a ba to yau wanda ya shi yayi da a da ba kuma da shi da zai akwai amma da shi da wani idan mani in ya kawo in an yi shi ba gida ba a cikin shi ba ko ne yin shi ma a abin da annabi ba kuma da yin zai ta yi akwai amma ne yi ba ko ba da ba ne ka yi ba to yau aka ta gida ba ku wannan haƙƙi ne abin da da ke kawo matsalolin bida shine rashin fahimtar zawari ko kawai na ibada لأن الأصل في العبادات الهضر بعد فعلا بوزن الله سيد الجار أما المعاملات الأعداد الأصل فيها العبادة أما العبادة تلك أبن تكي نمن تقرب إلى الواجب to kana buƙatar dalili kafin ka fara in ko ka fara ba dalili ka yi alama shi shige cikin addini za ka ga abu gashi bid'a kibariya ita ta haɗari a cikin al'umma don shi ne ake da karatu da rasinsa bid'a kibariya akwai wasu abubuwa guda shida da ya kamata a yi amfani da su a matsayin ma'auni na kare bid'a ibadar da take da lokaci ƙayyadadde in lokacin nan ka yi tilayensa to abin da ke zuwa shida duk ibadar da take da dalili sanne sai ba kai aiki da wannan dalilin ba abin da ke zuwa shi gida duk ibadar da take da adadi iyayen take in ka wannan adadin ka gida ibadar da take da wuri ta ne in ba ka je wannan wurin ba ka yi da duk ibadar da take da jinsi sananne jinsin abin da za ka amfani da shi sai ka yi wani jinsin daban abin da kai sunan shida duk ibadar da take da siffa ya yi gaskiya in ba ka yi aiki da siffa ba ka yi aikin ba. guda shida guda shida in sha Allah ko ba da tsari idan aka ce ibada tana da iyaka na tsarkar lokaci sallah akwai wanda yake kare sallah akwai to ko kai ne sallah sai yanzu kai alwala kai niyyar za ka yi sallar asuba sallar da yi me ya saboda mutum da yi ba to idan kuma kai yi ta kare ba da yi hana da yi. ka yi da saboda suna ta iyakantaccen lokaci duk da ta kai maka da kaba da sharafin maka sharafin kaba yake kun ga da duniya da masallacin kaba shi ne a gaba daga shi ba sai da ba daga shi ba sai bai tunar da don ya fi shi sauran masallatai da daraja ba kun shi da daraja ba ban tambaye ku da maka da madina da tambaye ku maka da nake su saboda ina so in jarraba wasu ya fi fi da daraja a hadisi biyar wa huwa hadisun sahihun la yutarji bih wanda ya inganta shi ne daraja ɗari biyu da hamsin وكانت لك من تعبير الساكت من اتخاذ القبور المساجد نشيخ العلامة المحدث العقلي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أردت كلمة الحمل مكي إذا كنت تقرأ عن ذلك كنت تقرأ عن ذلك bayan abin da zama da alhaji arba sai da ta tsaya a cikin ka'aba karewa ma saman ka'aba kawo da burge da ka burge Allah ya yi arewa kai dai har rana ta fata har a jiri da ke na ranar da da da za a jari jifa har ya yi hajji bai yi ba sannan wannan ita ta da ishi kari na cewa abin da kake bauta kake ne kai bida me yasa saboda wurin da ya iyakantacce ba ku ci ba kun ga to to bari in kyale sai in ba da wasu misalai da za ku so kila da iyakar da ke da sifa iyakantacciyar sifa sai ba ka yi aiki da sifar ba ka yi ta ba ko ta yadda kake so ka ba da la in dai ka yi ta abin da ka yi da a tunan shi مثلا من ذكر الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله har ma ya hukun min da ya sallah ya ce ya yi zuwa sallah ko akiya yanzu kai da zo kana neman sai ka zo kace aka yi kama aka ta da kama kada kama fi salatu kada kama fi salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah صوتكم كذا ولا تبيع ذلك الله أعظم إيش يا سيرت الإيمان أتيت وتمالي للركع كل هذا لكن ماذا بين أكبر وأعظم بعد ما تمسك أكبر أما الإحساس ذاك إذا سبب saboda ba haka aka koya wa ba akwai siba ko kuma kana da wani abu sai ka fara ke su juda sai ka miƙe ka da kuɗi sai ka ƙara miƙe da sai ba alhamdulillah ya rabu ya alamin ka fara da biya sannan ka yi. in kai wannan da niyyar ibada kake wannan ne kai bid'a don ne don ta halaka a wajen sifa shi yasa da yake manyan malamai masana ne da ruwa mutane uku daga malamata da su gane نعمل المصالح يقدم المصالح الإمام الداعي أتكلمنا النصر يعرف الشيء من فديه ده الأمر تنسلمع بطني مغير شو هو كمان سمع دولا أقول كده عبد الله لم مقصود سمع الحياة كده تفهمة الله فيه سيدة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبو yake abu yake abdullahi da kuma ya ko suka ce a shi muke suna shi ma sai zauna yana jiran shi da abdullahi da kuma ya fito sai ta kama ne a zafin masallaci sai abu musa ya ne masa yau na wani abin mamaki amma kai ma za ka gani amma ina fata ya zama alkhairi a cikin masallaci na gani yake da gani yake na ga wasu mutane sun zauna sun da'ira liman ƙa'idar ibada a cikin masallaci sai dai ya ce kaddiyar ma ne ku yi takbir sau ne ko wasu Allahu akbar Allahu akbar haka ne sabbiyar ma ne halilin la ne suna yin sa jama'a alƙurara amma dai wani ne yake cewa su sai ka yi kulle ne mutum ya ce ba kun nuna to ne ya ce mutum sai ce ni ban ce musu komai ba amma in mun je ka gani suna isa masallaci sai abu sai abu da masu da ya kansu ya ce masu me haka sai suka ce abu na suka yi muna ce da liman sai ba ka ko mutum a kawai bari ne ibada da zikirin Sa sai abu da masu da ya ce musu tun da ko kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ko kare ba ne ba rigarsa ko sai ruwa ko ko sai ba ba amma kuma kuna wannan sai suka ce wallahi ba mutum ko sai Allah ma'ana ikhlasi ko sai ka mu kai da yawa mai ne ba alheri ke yawa da shi yadda muka yi ko dai kuna son shiriya da ta fita manzon Allah ko kuma kun buɗe wa wasu kowar halaka ya yi kwana in da ba a kare ku a ce ba kun zaɓi guda ɗaya gare wani za ku zaɓa musu na farkon ko na biyu kun yi kan cewa suna kan shirye su suka zan Allah ko ko sun buɗe wa su ko ba su tuna da za ku zaɓa musu ko tuna waɗannan matabi'ai ne a cikinsu Abdullahi da Mas'ud shi kuma sahabi ne tabbata da Abdullahi da Mas'ud da da Mas'ud to da wata ka'ida ya yi amfani ya yi inkari da yanki ku gaya mu na yi abu shida na shi ku akwai jinsi akwai lokaci akwai wuri akwai suka akwai adadi ko ko na yi abu duka wani to a cikin wani ya aiki da shi da sifa domin duk ne ya tabbata amma ba za Allah ya yi jama'i ba sau da aka tara ce sarki la'ana a la'ana wannan bai zo daga cikin sunna ba to duk da suka ba ta kashe ba yanzu suka kashe saboda haka sai haka ne zama bid'a kenan da tashidul mutla, ko kuma ikrarin muqayyad duk bid'a ne a cikin ibada duk abin da aka yi kayyanta ba ka iklakin sa abin da aka iklaki ba ka kayyanta in kai abin da kai sunan shi bid'a ina ba da haka misali wata rana آية المتكلمين وعلى أجل الإمام الكرام سعيد بن المسجد وبن المسجد وإبراهيم أخوه نيك أما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تقول ممكن يشبه هنا أشبهها بعد ذلك الكرام الله أنا أشبه من الله صلى الله عليه وسلم يلا أشبهها كثير زي الساعة الفجر سيدة وإيه داشتها وكذلك الشمسين مرحلة عمي يمشي هو عدوى أما ركعة كده أكيد ركعة مدري ركعة عدوى شاء الله كما قلت شيء مثلا كيف ما أعرف منين سيد من سيد من مثلا كيف ما أعرف منين ولا سيد كان عندي كثير الله زي ما أجاب دنا دنا دنا sai ce a Allah ba ta ba ba saboda ta Allah da yau azaba saboda ya saba wa gaban Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta fara da wal yahzar alladina yuqatiluna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibahum adhabun alim sai ku dai bai san Allah ne bai san Allah ba to da wata ka'ida ne amfani ya nuna wannan abun kuskure a a saboda an yi hakan ta raka'a biyu raka'a ta fajr min al-bid'a wa ma shi sai yake shida ba a so sai misali na karshe na uku وقال الإمام مالك إمام دار الفكرة رحمه الله تعالى يدعى وجه الله المنظور صلى الله عليه وسلم دون مكير الجنة إنا أقول جاءك مجد نأتي نأتي أولا إهرامنا أولا تقبل مدى الله صلى الله عليه وسلم sai ya ce a ka tafi gudu zai farai sai ce masa to ai ba kuma da kuma ka samu ne ba a gaba wannan kuma a baya kuma ana maganar kaba da manzon Allah sai sai imam Malik ke masa to amma dai ina maka tsoron fitina sai ce wata irin fitina kuma sai ya akwai fitina sai ya ce ya saba wa manzon Allah ba ya ba ta ba ta ba ya ka ta ciwo mutanen madina zurgure ba kai kuma ka ce za ka yi aure tambayar ita ce al'imamu malik bai san kamar manzo Allah bai san manzo Allah ne shi mai yasa da wata ka'ida ya yi amfani ya nuna kuskure maka maka ne to a takaicen takaita darasi ne mai cin gashin kansa darasi akan bid'a amma dai abin da nake so in nuna mana daga wayannan yan misalan za su gane dole bid'a ta zama dalilin sabani a tsakanin su ko ba domin wanda ne ke siya da suna to dole ya labari da wanda ke siya gida dole saboda da abin ba su ko ga wani ka'idoji da kai ba ka aiki da su shi ko bai ba da wani su ba na kada amma aka nuna bai hayyan shi da gano ba da shi da goma da ke kawo rarrabuwa kai tsakanin musulmi shi ne sakaci wajen yin da'awa ba sai na ce komai a nan ba tilka asharatun kamila sai a na ƙarshe hanyoyi da za a yi wajen dawo da haɗin kai a cikinmu mu musulmin duniya gaba da da musulmin afirka da kuma yin a najeriya da ke musulmin najeriya da kuma na ɗan uwa da ke da mai da sauran ɓangarori na nijar da sauran ƙasashe duk inda musulmin ke kai ko unguwar ku ce kawai kai ko masallacin ku ne kawai mun da Allah ya ce ba ya raba mun da Allah ya mu a kai mun da Allah ya ba da mu game da rabon kai mun da ya da hanyar da da rabon kai mun da ya da kai a da kai da kai mun da Allah ya ga ya Allah ba ya da kenan haɗin kai wajibi in mun yi mun yi sa rai mun yi abin da ba muke su to za ka kaɗan abubuwa guda biyar abu na farko dole ne mu samar da al-ikhlas wal mutaba'a duk abin da za mu yi don wannan to shi da yawa da kuma kuma wannan wallahi da wani ikhlas kun yi da kuma ba kun yi da kuma ba wallahi da wani ikhlasi wani lokaci akwai ikhlasin amma ba mu fara domin kare da za ka yi ikhlasi kai don Allah amma ma'aurinka abinda ka fahimta ba abinda ba da akan ka fahimta ba malamai da cewa kamar imamu abu hanifa an babban na ba na taɓa karanta cewa ya ce da yake magana akan wani mutum kakarai a zamaninsa da ya zo da matsala ta harifa da ta akila ya ce ma almajiransa صلبوا أي صلبوا من صلبوا كنت نبيع شو عليه ما أكون أنا صلب ده هو أنت كي يدين شيء وبعد ما نعدي وبعد ما نعدي أتكلم وانا اللي يفهم كذا كيف تقول من يا كم أنت كتوم بتاعك من هذا كل ما هو كذا تعرف كذا أما تك أو ما تبغى تك يا تك بيمشي أبوه in sun fahimta saɓanin naka to kai makanta a lam na shara'a da ila ta ji bahaushe ko ka wuce to za ka yi matsala lallai ma da da a cikin duk abin da zamu karatun karantarwa abin da zai bani kan wani ya karatu da ya fata hawa wani kan wani ya karatu da ya kuce wani ya ce wani da ke so saboda kawai wai ci ba yana faɗa da wani kada ya ga gaskiya ya yi aiki da ta ba zama da ta so da bakin wani don da aka samu wannan an samu matsala wallahi an samu matsala dole musulmi mu zama muna da ikhlasi cikin abubuwan alwala wal bara mu gina su bisa ikhlasi wallahi za mu rage sabani matukar dai mun dole ikhlasin mu bisa fahimtar magabata dan da wani ya zama da ikhlasi ai don Allah ne to ka yi da ya ce ba ko da Allah ne inna ba la yadu la ko da mu amaliku wala yadu la ko biku wa a'maliku dole sai ka ikhlasi fa hu bi Allah ko ni da din wa ma'budu billahi ya abudu Allah ko ni da din duk wanda aka kula da salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa la ilaha illa huwa wa ana wal muslimin duk haka ne amma sai ka hada da kuma المتابعة دون قوة وإن تطيعوه تهتدوا دون قوة وما كان يقول ولا مؤمنا إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره فلا الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم أضرار عنهم لو كان لهم في رسول الله في رسول الله أسوة كرة أسوة حرة على هذا الشكر من عمل بعمل عمل النبوة من عمل عمل عمل الله رد شو شكاها أبو كبير الإخلاص والمنابعة أبدا الإنفاق كذا كان cewa ka fifita al'umma a kan kanka ganin labarin nan fata siya ne kyau ko ba ya da shi shi ne kawai shi ke kafa ɗan kun yi kawo kai ba kun yi da kawo kai ba ko tana ganin shafiya to ka rika ganin al'umma ta fi ka tafukka al'umma ko wannan shi ne ka'ida domin idan dai ka kai isa din nan za ka zaɓi Allah a kan sarranka za ka zaɓi maslaha a kan maslaha za ka zaɓi Rahe a kan barkyau za ka zaɓi abin da yake fi zama shi ne alwaliyar a kan wanda ba shi ba za ka zaɓi al'amu kamar da muhimmi saboda isa imamu sultan na wannan zamani wanda aka ce shi ne hali liwaɗi jari wa taɗi fi asar habir alawar ashar muku a ashar rabe ibn hali al-makkali ya rubuta littafin shukutun da guda ko gidan ya yi magana duk wanda ke karatu a jami'ar madina za su za kuwa madakan a zafi ni ba sani da sai da littafin ba tunda ba taɓa zuwa karatu wani ba ni ko ku kawai ne shi ta yake da matsala a wani karatu ko ba a cikin wani rashin magana ya rubuta littafi ko ba tsara wanda take mahimmiya akan wannan ya sa mata suna a tarahun alwajibat min maslahatul amma ga ka san ma wajibi ne amma ka kyale saboda wata maslaha wannan shine zamu ce sai ya kaura ya fiki in buga ba za ka ba ko ba ba wannan da mun Allah ba kuma ai wannan ne ya san cewa kaba kaba ko kuma ce kibla an Allah ko kaba ba a yi tsada da aka sake gina ta ba a tsora ta kan yadda take ba bisa a sa da annabi ibrahim isma'il suka tsora har ya ga ma aisha radiyallahu anha ba dan mutanen ki sabbin musulunta bane da na roƙa ba na maida ta yadda take ka'aba fa wanda da wanda aka shafa masjidil haram kan da ba ta mu baka فتتبتها فلنولي كفتها فلنولي عندك كفتها كدوب وانا جرمك أما ضد حدث ما يجب الله سلم هذا جار أبو بكر بيار عمر بيار عثمان بيار علي بيار معاوية بيار فإذا من عبد الله بن الزبير ماذا للمصلحة الراجحة وهذا أقول لك

ku musulunta ba jihadi ba zakka suka musulunta manzo Allah ya mace ku tare za ki jihadi za ki zakka kafin da kada Allah ya sun da zakka kafin da kada Allah ya sun da jihadi zai kyau ɗaliban ilimi a cikin su karanta littafin a tattara kwakwal ilahi mai kyau da littafin da ya rubuta ya sanya mai suna wato min sifatin jariya مراعاة أحوال المخاطبين لكلمة wato kanin dictionary ita zai sa ai haka ita zai sa kai ta tafiyar ma abu a tafiyar kai ta akhira ma abu a ta'khir saboda wannan da Allah ya tura da tura mu'adabin tabar ya ya wani ne ne maka innaka ta'ti qawlan a ta'ti ne ne maka falyakun awwala ma'a tu'minu ilayhi شهادة الله إله إلا الله أي فلو شهادة الله إله إلا الله أول ما أدعون إليه أبن ديك يجيب كده إن سمعت هذا توحيدي كدعوة صلاة إن سمعت هذا كدعوة زكاة عشان كده أعطي أولويات شيء الدكتور يوسف الكرباوي يروح لنا يسمع سنة من فقه الأولويات طالب العلم لا كما ذكرنا ko da yake akwai ana da ya farfa ciki wanda galibi wato ahlus sunna ne malaman ahlus sunna malaman ba wani fiya suna inkarin su amma ai ba sai abun amfani da yawa da zai iya cikin ta al'amu kuma muhim ka duba cewa kai kai kanka kai a kan kanka kai kai shaksiyarka ba ka da abin manzan Allah ko ta bai da shi a kan kanka ba amma yau a shi an taɓa Allah amma a kan da bai shi ba to wannan wannan yi ne ka dubi al'umma ka tausaya mata akan kai afifarka akan kai sanka akan kai ra'ayinka yana kawo matsala to in dai muna son ba da kai to sai mun yi ka'idar isa na uku wanda ɗan uwa da kai ne mura'atun maslaha mura'atun maslaha akwai ka'idar dabbul mafsada muqaddamun ala jalbil manfa'a rabuwa ma a ganin ta fi amfani a yanzu amma kuma barnar da za ta haifar na da yawa shi ma to ka'idar ita ce ba amfanin za ka duba ba barnar za ka koyi dakul mafsada mukaddamun ala ish jalbin nafa kuma wannan ka'ida ce qur'aniya la ilaha tadallu illa allah la ilaha dakul mafsada illa allah جلب المنفعه فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتع بالقوات الوسطى فما يكفر بالطاغوت جلب المفسده ويؤمن بالله جلب المنفعه كيف تقرا نياك فكان المرصد ده المنفعه او انما ما اشكال don mafsada mukaddara abin da yake maslaha ko fa'ida ta yawa to shi ma akan duba yau in yau da akfariya ne wal aglabiya ana iya gabatar da shi in ko ba haka ba dole a gabatar da dar'in mafsada amma sai ka yake mutum zalil mafsada kawai ke duba fa'idar da yanzu amma ayyuka da za a duba ba to akwai bukatar mura'a ta maslaha mutum da ya musulunta yanzu ya musulunta za a tare sallar juma'a ko ba mutum ne a cikin jama'a sa mutum ne wanda yake yana da kima yana da matsayi a cikin jama'a sa ya yi wata ga ta kwadaka sai ya yi wata da yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka shi za ku sallah wajen shi kai sai ku ce a a ai sai kai wanka jama'a da yawa suka rako shi sai kuka ce dole sai ya wanka sai kuma kyama ba ya ce wannan wanka to ya za ku yi shi za ku kyauta musuluncin ku ne ko ku za ku kace sallar juma'a babu wankan shiga musulunci wani ba ne mu'adin masla ya ce islama ya ci kuma kabla in dai shirka ba ne an wanke to a yi ba a wani kyautar abin nan jaraba da da ko ba ne ko ba kuma da akwai ma malamai shin wai wani kayan shiga musulunci wajibi ne domin aka ce sabbai nawa ne aka rawaito sun yi wanka da musulunta wani suka ce ai wanda kaji an ce wanka ya yi shiga ya zo da ma ya zo a kudi ne kamar mahaifin abubakar da ya musulunta manzo Allah ya kuma ya ce a yi a ce wanka saboda ya zo gudu amma mutane da wani kamar kuma da ba bayan aka zo kwanakin sa masallaci aka saka yi masallacin manzo Allah yana mushriki aka saka ya tafi har sai kai maka ya dawo ya musulunta da aka kalla shi shi kuma ya yi wanka a wata ba an ce wanka sannan ya zo shi ga musulunci to amma wani kai da yi ya riga da musulunci ya yi nan sai ya wanka ya ga musulunci ba za a shiga ya ke wanka ba to kun ga mura'atul maslaha ce to sai abu na hudu a ta'awun in dai da gaske muna son a yi haɗin kai to sai mun yi ta'awun ta yi mu daban ne mu daban na ta daban amma mun haɗa sunna mun haɗa aƙida ma iya saɓani a kan waɗansu masa'in na fikihu ne na gani ana zuzul Isra'a a sallah kai kana ganin ba a yi ne na gani ana azumi kai kana ganin ba a yi ne na ifi itikafi sai a masallacin uku kai kana ganin a kowane masallacin juma'a za a yi ne na ganin azumin asabar na lafiya kan haɗa da juma'a za a yi ko in ya dace da wata rana ma'aikata kamar arfa ko ashura ko ramuwa a shirye sai kana ganin ba za a yi ba sai saboda taɓa ta haɗu a dalilin murna yi mata ba ta fita da suka fi yin yi su kuma su haɗe ba ba ni ba a tsakanin da ko ba kuma san ta maka siya sai in nuna maka ra'ayin da na ɗauka ko sai ta ɗauka ta yi ka in ko baka ɗauka wajen da ka samu dashi ta faɗa da wa'adu amma da yi wannan gina kita a wani fara kan wannan da shi sai kita ya fara ina itu haka ban da sanin duk duniya ka ce ne kila amma ya to wannan ne mai tawo kai da wasu wani dan da ungo ko can ko da da ku can ko da masallacin mu can na ne na ku zo ku je na ne na ku dan ne wannan ba shi ne ne da Islam bi shay duk ma makarar lafi sai a gaba inda muna kan haɗin kai da kwanu to sai mu rika wa juna abuwa mu zama sai ba ta kuɗe juna dukkan mu kamar yadda hadisi ya ce kullu ba ya me ne ce kullu ba ya khaba'un wa ghayru khaba'i tawawun saboda haka mu yi da juna ba muna kura kula wani lokaci ma muka yi son zuciya saboda turkube ne ko ba da tafsirin mu ba masu mai bane to me a kunna juna ina juna kuwa mu rika duba hasanatun kar a mu rika duba hasanatun mutane kar kullum mu rika duba kurakuran su mutum ya shekara goma a cikin yana aiki na alkhairi wai dan ya kuskure da zai a yada shi a garin ai kwanda ya ba ina da dama ma sai an dakatar da shi liwanci amma ko ya yi a kungiyar har ba ka dafa ruwa me ya sa yi shi da wuta ba dole mu rika juna afwa. mu rika yin haƙuri da juna domin abin da ya haɗa da ya ba abin da ya rawa ko ba ta wani duk ahalin suna a duniya ta gaba da wanda ake kiransu harkiyuna da wanda ake kiransu lafiyuna kowa in ka ta abin da ya rawa ya abin da ya rawa ko ba ta wani to me da ba mu yi wa juna a asiri ba mu rika yi wa juna a haƙuri mu rika yi wa juna a kuri muna wa juna siha. a rika yi zai zama kuskure in muka ɗauki maganar da ake danganta wa a kan zubanna cewa wani me sha'awar ne cikin abin da muka ittifaki a rika ko muka yi saɓanin wa juna uzuri ya wa juna abin da muka yi saɓanin wa juna nasiha marar ranar ku munkar wanda ku bin ku umarci kuma ba da abin da muka yi ittifaki ne sha'awar أظن أنك احتلال ليوجونا نسيها ليوجونا أكتبها بالذكمة والموجزة المحسنة ونمشي أما أيضا ليوجونا أكوابا بدأ ليوجونا أكوابا سيد مرسلين أبوه تمتلوا مدهما أكوابا تقيدا الألاقة تأذين لشيبا ولا يقول لهم كلا بارنا فنن أعوى دولة لتأدعى الله هذا كان الأمر عن نبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi bar da kaya wanda ba a yi kamar sa ba ba kuma da irin ba mu tabbata Allah ya tabbatar da mu akan haɗin kai akan haɗin kai bisa gaskiya domin da haɗin kai da kuke magana a nan na tattara ne akwai wasu lawarin akwai wasu abubuwa da tattara cewa kun san ina magana haɗin kan nan ina yin haɗin kai ne bisa littafin Allah da sunnar ma'aiki kamar yadda magabata suka fahimta ina kaddara cewa aka kwaɗauka ko ba ka ba ya ce ba ka sa ina tafsiri ba wani irin hakan kai a yanzu ina magana da wani kasan abin da nake yi to fa na so ya kama kun san gaskiya na yi awa ɗaya da nake a cikin da kafa zuwa da na haka ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ya dace da mu Allah ya yi gaba da ƙasar wajen fahimtar sunna da tsayawa a kan Allah ta baraka wata ala ya taimake mu kiyaye da shan kawo mu ya tsare mu daga tunzurin rayuwa Allah ya tabbatar da mu akan duka da kanmu Allah ya kare mu ilimi ne amfani da albarka ilimi ya zama hujja gare ba hujja akan mu ba na faɗi tun farko da bayani da ina addu'a Allah ya saka wa ɗan uwa da kai wanda suka shirya wannan wato lika ko lika ma da za a yi da kuma malaman mu na wannan gari da limaman mu da Allah ya sa mu muka san kai ya tsazu irin tarbar da suka yi mana da yan uwantaka da suka nuna da zuwa da suka nuna na roƙon Allah ya saka musu alkhairi ya kai hakan cikin mizanin hasanatu him na roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaqa kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum